kuma wannan ba ƙaramin karamawa ba ce kuma yadda da ganin za mu iya yasa mai girma gwamna ya tunanin da ba mu ɗannan matsayi tare da national working committee na jami'in yiwuwa raka da ke abuja so kamar da gaya maka da cewa idan allah ya sa aka yi wannan rantsuwa na karɓi jagorancin wannan jam'iyya a lokacin insha Allah za mu riƙa tattaunawa deeply yanzu I'm trying to avoid any interview amma kamar da kace ina so in miƙa saƙon godiya da mai girma gwamna wannan jagoranci da ya bamu hakika ya karrama mu kuma ya nuna ma duniya cewa muna iya yin wannan aiki in Allah yadda ba za mu bashi kunya ba in Allah yadda ba zai yi regretin da duk wanda ke da sa hannu na ganin cewa mun zama waɗannan shugabanni in Allah da ba za mu ba su kunya ba mun san aikin da ke gabanmu mai yawa ne kuma mai girma ne na tabbatar maka wa equal to the tax because duk abin da ka nema ya kamata ce ka shirya kafin ka nemi sa so ina amfani da dama in yi godiya da mai girma gwamna Allah ya saka mashi da alfahari da su um, shugabanni masu tafiya da kuma ita jam'iyyar pdp ta ƙasa ke ɗaya da cewa insha Allah za mu kare martabar jam'iyya za mu kare eh, martabar ɗayan jam'iyya a jihar Zamfara masha Allah ka riga ka gama magana kowa ya san yanayin da ake ciki yanzu ba mai garanti na tafiya idan ka bar gidanka za ka yi tafiya Kana kan ɗanɗanɗare sai ka isa saboda haka idan allah ya sa muka kama aiki insha allahu za mu yi um, mutum ziyarce-ziyarce domin wanda suke so su mana fata alheri su gan mu su mana fata alheri kuma suke so su ba da shawara su gan mu su ba mu shawara insha Allah kamar da ka sani idan aka ba mu rantsuwar na kama aiki dole zan koma gida dole in je in gaida iyaye in gaida kuma eh, dattijin jam'iyya na garin ƙauren namuda kuma mu zauna gida ma ba za dama mutane su zo su gan mu su mana tambayoyi su mana fata alheri da addu'o'i to ina ganin a takaice ya dai a ce mutum inda yake zauna da a ce kuma ya taso ya zo inda duk kai ka gani a cikin ƙoshin lafiya kuma a cikin murna nake ko a ina mutum zai iya maka addu'a kuma ya maka murna to insha Allah zaman a gida a yi addu'a da fata ina ganin zai fi da a ci mutum ya kwaso ya biyo hanya zuwa sai ya zo guso da ta